samu damar zantawa yau da shehin malami farfesa akan harkan eh, cyber security ah, sheikh malam farfesa da wasu lakuba barkatai ah, isa ibrahim fantami abu abdulrahman gashi yau muna tare da shi a garin maka mun zo masa ziyara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 to alhamdulillah mai girma minista kuma shehin malam musulunci na faɗa na ƙara maimaitawa mm. wannan shine babban mukamin kamu da muke alfahari da shi kuma muna godiya ma Allah subhanahu wataala da cewa a matsayinka na malamin addini kai delivery kuma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 Mm. suke kallon mu kai tsaye tun da ka bisa tsari kuwa nan da eh. awa daya eh. zai iya kaiwa dubban ɗaruruka so mutane mafiya yawan su duka eh. addu'a suka ta maka da maka fatan alheri kawai ɗaya ne na fahimci yake cewa